Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfi Hashin Gumel tare da babban gida jibrin da sauran abokan aiki muka sake da muku da wannan shirin a daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba a duk ranar Lahadi ana sauraron shirin kallabi. A yau ma abin da muke dauke da shi kenan. Amma fa bayan an sha labaran duniya. labaran duniya mai karantawa babangida jibrin a jiya asabar sojojin leken asiri na ƙasar ukraine sun ba da rahoton cewa ƙasar rasha na ci gaba da kai nakiyoyi da sauran makamai masu fashewa a harabar tashar nukiliya ta zaporozhiza wakilan hukumar da ke sa ido na makamashin nukiliya a iaea e da ke sa ido a cibiyar nukiliyar sun ce har yanzu ba su ga wasu alamun nakiyoyi a harabar ba amma kuma dai sun ce an hana su duba kan rufin tashar nukiliya ta ukraine ƙasar turkiya dai ta kawai bayan shigar ukraine kungiyar nato an ruwaito shugaban turkiya recep tayyip erdogan na cewa babu tantama akwai bukatar ukraine ta shiga kungiyar nato a lokacin da shugaban ukraine vladimir zelensky ya ziyarci istanbul a bangare ɗaya dai sojojin hayar na wagner na shirin yin ƙaura zuwa belarus a ƙarƙashin wata yarjejeniya da ta kawo ƙarshen tawayen da sojojin suka yi in ji wani kwamandan ƙungiyar har yanzu dai ba a san inda shugaban sojojin hayar na wagner yevgeny prizogin yake ba majiyoyin ma'aikatan lafiya a sudan sun ce harin sojojin sama ya yi sanadiyar mutuwar fiye da mutane ashirin da biyu a birnin ondurma kuma harin wanda aka kai shi a jiya asabar ya yi sanadiyar sanadiyar raunata wasu fararen hula da dama da har yanzu ba a tantance ba wannan hari wanda aka kai wani yanki na birnin mai suna darussalam an ce shine mafi muni da aka kai a wani birni na sudan da lokacin da fada ya barke a kasar tsakanin sojoji da bangaren sojojin sa kai na rapid support sojojin sa kai na rsf sun zargi sojojin sudan da kai hari a yankunan fararen hula a birnin na ondurman inda fada ya kamari kamar yadda mazauna birnin su kai bayani rahotanni dai na cewa sojojin na kokarin dakile wani yanki ne ko hanyoyi da sojojin rsf ke bi domin samun makamai bayan da ta shafe kwanaki hudu tana tattaunawa da hukumomin china sakatariyar kuɗi ta amurka janet yellen a ranar lahadin nan ta ce tattaunawar ta yi armashi kuma ta yi amurna barin china da tabbacin karuwar fahimtar juna tsakanin manyan kasashen guda biyu ƙasar amurka da china na da mabambantan ra'ayi in ji yellen wanda ke magana a ofishin jaka jakadancin amurka a birnin beijing sai dai ta ce ita da shugaba biden sun yi imanin cewa duniya na da girma da za ta ɗauki ƙasashen biyu a lokacin ziyarar yalin ta gana da jami'an ƙasar china na sa'o'i goma sa'o'i biyar da mataimakin premier na china he laifang a ranar asabar ganar da ma'aikatar kudin amurka ta kira na keke da keke labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka ma'aikatar yada labaran kasar syria ta soke lasisin aikin jarida na gidan rediyon bbc bayan syria ta zargi bbc da yada labaran karya game da yakin kasar ma'aikatar yada labarai ta ce ta sha gargaɗin tashar bbc tun ba yau ba ta daina yada labaran karya ta amfani da labarai na farfaganda daga 'yan tawaye ko 'yan ta'adda da sauran makiya siriya sanarwar dai ya zo ne kwana daya bayan da sashen larabci na bbc yada wani labari mai nasaba da hada-hadar muggan kwayoyi a siriya da kuma alakar safarar kwayoyin da na hannun daman shugaba bashar al-assad labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka madalla yanzu kuma lokacin da za mu koma gefe guda mu baiwa alheri wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba zan iya aran bakin da yawa wato mazauna ƙasar nan musamman 'yan najeriya da suke a nan kasar da suke da iyalai a gida gaskiya kowa muna aiki mai wahala aikin wahala aikin shara wanke wanke wanke ban daki wanda for sure a gida ne kai din ma ba za ka yi ba kallabin shirin a wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi mu na kanmu daga mu sai mu mu faɗa abin da ya dame mu da nufin neman mafita shiri na musamman da muka kirkiro da nufin haska fitila kan abin da ke tsonewa mata ido da kuma gudunmuwa da suke badawa a ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdu. shirin namu na wannan makon yau ma muna tare da Hauwa Mustapha Babura kallabin mu ta mako. Wadda wani yanayi da ta shiga a nan Amurka ya zaburar da ita ta koma makaranta bayan ta shafa shekaru a gidan aure. Kasancewa an yi mata aure tana 'yan shekaru goma sha takwas. za mu kuma yi nazari kan gara da iyaye suke yi wa 'ya'yansu mata lokacin da aka yi musu aure da yake jefa iyaye da dama da amaren ma cikin halin ni yasu ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. Kafin mu kai ga hirar da muka yi da mu ta mako. Bari mu faro takon da wata ɗabi'a da ta zama ruwan dare a nahiyar Afirka. Inda iyaye suke kashe ƙarfi wajen yi wa 'ya'yansu mata gara da za su kai gidajen aurensu ko da kuwa suna da hali ko babu batun da shirin kallabi ya yi dubi a wannan makon ga abin da manazarta ke cewa. sunana Joyuriya Usman Suleiman na kuma garin Bauchi. ita Allah da masu ne ke dipiti sakatci na Women in Da'awa, um, dipiti coordinator na Mu'afisa Kulma Saliha, sannan kuma secretary na coalition of muslim sisters association na Worship state masha Allah shi dai aure kamar yadda muka sani suna ce sama aiki rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan tsarin aure ba mu muka tsara ta ba to wannan yana nuna mana cewa sannan kuma a wannan daban gida daban-daban akwai inyamarai akwai yarbawa akwai turawa kowa yana da al'adarsa mhm. to al'ada idan ya zo idan dai bai saba wa faɗin Allah da bin sunna ma'aikiyar Rasulullahi da ya ci karo mhm. da wani shari'a na addini ba mhm. to ba a kyau da shi ba a kuma kyamatarsa mhm. su mazan nan su saboda sashin su kin ga sun fi sashin su wasu na da kuɗi wasu ba su da kuɗi maza su suke ciyarwa su shayar su sarkarwa su yi waye waye to wannan mazan da ake magana ana magana uba ana magana mijin aure ana magana wa ana magana ana magana da ana maganan kai. namiji da namiji shi yake kula da hidiman 'ya'ya mata to wannan mazan da muke magana idan ku haka ne kin ga shi zai bata ci ya bata sha ya bata sutura ya bata wurin zama lashin lafiyanta duk wannan an ɗora masa ne a kansa ko uba ko ɗa da wasu suke karansa ko ƙannan suke karansa Allah ya hore masa kowa ko kuma mijin da kike aure mhm. wannan shi ne to idan aka zo maganar bukukuwa ba wannan ne idon mutane ke kai ba mhm. idan muka ce magana kin kamar nayi magana kamar yare daban-daban kin ga idan kamar yarbawa misali ma dauki yarbawa mhm. haka dauki yarbawa su fa wannan sutura ba su baya gaban su suturan ma a gidan iyaye mace ake yi su kuma miji shi yake kayan daki inyamarai wasu kabilu za su kawo doya za su kawo waye za su kawo waye mhm. mu hausawa da hausa fulani ne muka sa sutura mu ne za a kawo akwatina za a kawo kai wanda da idan baki manta ba hajiya mhm. da lokacin abinda ake shi kawai za a ɗauko za a ɗauko kaya kwallo ake kawo ko adudu irin adudun nan da ake faɗa da hannu a kawo adudu kowa da ƙarfin kuma ba a korewa mhm. kowa da sa mhm. to yanzu matsalar mu shine ba wai al'adan kawo kayan shine matsalar ba a'a yadda ake takura wa mutane a fita daga hayyacin mutane auren ya zo ana kyashin mutane ana zagin mutane a zo babu mutunci babu kima babu daraja ba a bayan an yi nema cikin mutunci ba a komai kwayan neman neman cikin mutunci mhm. sai a zo sai su ji idan yaro ya ce misali yana da karfin akwati daya mhm. kin ga ai ya mutunta matarsa ne za ta sa kayan nan ta je gidansa ba wai laifi ne a yi akwatunan amma yadda aka tsara abin ne mhm. shine ya fita daga tsari kwata-kwata idan yana da karfin zani biyu ne a karba zani biyu idan yana da karfin akwati goma ne a karba akwati goma in ya ga dama on his own ya ce zai yi wa matansa akwatuna dubu karfinsa ne wannan mhm. zai mata mhm. matarsa ne za ta sa zai aure ta mhm. amma problem din da muka samu yanzu shine idan baka kawo akwatin nan maka man an shafa maka bakin fenti ne da kyama da rashin sanin ya kamata da wani abu sai a kawo akan akwati wallahi hajiya za a daina auren za a fasa auren a cikin wannan akwati da kika sani za a fasa auren ko kuma a zo a kawo akwatin kamar yanzu a arewacin Najeriya misali mu ce kamar Yola za a yi wa uba gado za a yi wa uwa gado wa yake yin gadon Eh, eh, eh, dangin mata sai a yi wa dangin miji kin gane a yi masa dangin da dangin mata Ban da kayan ɗakinta da kayan ɗaki a yi gado na musamman faɗa ki saki faɗa za a yi mata gado za a yi wayewa kika za a yi maiduguri maiduguri a arewacin najeriya su za su yi akwati za a yi kuma akwatina ba za a misali za a yi akwatina da shadda a yi akwatina kuma na uwar miji eh, eh, eh, na uwar mata na uban mata za a yi mhm. su ma idan suka je su ma akwai abubuwan da za su karba su ma su zo su kai to misali mu kuma tarin tarin a zo a ce kin ga su sadakin su ba da su yawwa abin da nake son yi magana a kai kenan kamar sadakin nawa ake bayarwa ake ɗorawa iyayen mace ah, wannan nauyin ah, Eh, kayan gara haka domin sadakin da yi a halin yanzu dai baya wuce baya ɗara dubu ɗari dubu ɗari da hamsin ga masu ƙananan ƙarfi kenan yanzu ya kai ga a ƙauye ma idan ka kai dubu hamsin sai a kalle ka a ce sadakin bai isa ba amma idan ka duba a zahiri irin nauyin da ake ɗorawa mm. iyayen yarinya ya yi yawa su ne gado nawa ne ake yin gado nawa ne mafi karancin kuɗin gado ba wanda ya ɗora musu yawwa to bari mu fahimce ki me yasa kika ce haka malama yawwa suka dora kansu akwai wata dokta da na sani wata watakila ke kina voice of america kin san ta nigeria eh, eh, eh, dr mandara kin gane mhm. to wannan dr mandara wannan da baki na da bakin ta muka yi magana tace ita tsarin gidansa kowa da ya ganta ne ba talaka bace mhm. ba talaka bace da kuɗinta da mutuncinta da kominta tsarin gidansu ne su gidan gidansu ne hmm. idan namiji ya zo neman mata ba za ka kawo ko akwati ba su ma ba za su kai gado ba ka je ka gyara gidanka hmm. su kuma za su ba wa yarinya daidai su in ta je gidanka ka je can ku je ku yi ba abin da suke banda daurin aure kawai ai wani ba watsi a tafi shi ga su taimaki kansu sosai a bautinmu a bautinmu da muke bauchi hmm. na san wani shi ma na san wani abin da yake yi shine ga yanta abin da yake yi shine ba idan aka daura aure in za ka yi mata akwati dubu ka je can ka mata za ka kuskura ka mishi gidan shi ba a ka mishi gidan shi kin fahimce ni to ina batun gara shi yana yin gara yana da baya wani gara ba abin da yana mishi baya gara wato duk wanda yarta ta kawo ta ce gashi wannan nake so na amince da shi kuma aka bincika aka gani addinin shi daidai komai daidai za a aura mata kuma can su karata in yana da shi ko bai da shi ne kuma wallahi in kika je kika inda ƴaƴansa suke aure har bibiya ake a aure ƴaƴansa saboda tsarin irin nasa dan ba talaka bane ba talaka bane in ma ka bi ƴansa ne saboda ka ga yana da kuɗi za a tara maka deep freezer a je a kai maka gado royal bed a yi waye kujeru royal to kai a banza kai a banza to kika shi yasa nace mu muka daura kanmu yanzu dan Allah hajiya tsakani da Allah idan har za ki sa tsarin gidanki duk wanda zai zo ya nemi yarki magana ce guda ɗaya. Mhm. mu ba ma kayan ɗaki mhm. ka je ka yi daidai abin da Allah ya hore maka a kayan ɗaki mhm. mu ba za ka mana kayan aure ba amma kai ka je ka yi kayan ɗaki mhm. in matar ka ta zo ka sani dai da ci da sha da sutura da kulawa da komi yana wuyanka amma matsalar da ake samu sai kuma a zo ana faɗa cewa idan aka ce maza su je su haka to matar ce ta zauna tana yawo tsirara shi yasa wasu suke cewa sai an kawo kayan ko ba yawa a kawo masu mhm. sai ta je ta zauna tsirara sai ki ya ki mata sutura sai sake siya mata yawa sai ki ga tana yawo tsirara wannan za zaki ganta abun kunya wani lokacin kuma sai ya yi kayan auren idan ya yi kayan auren ka na rantsa miki da Allah sai ya koma ya sace kayan auren tas ya tafi ya je siyar wani lokacin kuma kayan auren da ake kawo ko aro ne kin gane aro ne zai je da yi magana da mai shago idan suka tafi suka yi magana da mai shago za su yi dama agreement ne argument shi shine za ka bani zannuwa arba'in ko hamsin ka san dai ba za a dinka ba na san nan wanda zan ba ta ɗinka zan cire ce wannan to ki na jiki mm. sauran kuma in ta zo gidana sai mayar maka da kayan ka sai a ce barawo ya zo ya sace kaya an yi haka ya fi a girga ta kin wannan masifa mu muka ɗora wa kanmu idan yanzu da za mu koma irin na da kowa da karfinsa mm-hmm. al'ada ce ba mummunan al'ada ba ce don a ce ta yi wa matarka sutura don ka kawo daidai karfinka ba za a ce mummunan al'ada ba ce ba za a ce ba amma abin da yake damu mutane shine azazzalawa a kawo akwatuna kaza a kawo kuɗin da za a yi walima a kawo kuɗin da za a yi dina bangaren namiji kenan malama a kawo kaza bangaren namiji kenan idan muka koma kuma bangaren mata za ki ga ita ce za ta yi gado a yi dubula a yi samiru da za a ba dangin miji da iyayen miji da abokan miji sannan a yi kayan ɗaki a yi kayan falo a yi kayan kicin wannan kawai nawa ne aka ba da sadaki akai kuma garan abinci. masu sauraro shirin kallabi kuka lalubo daga nan sashen hausa na murya amurka shirin da ke haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban al'umma. da yake burin mata da dama a nahiyar Afirka na samun ilimi na gamawa da cikas. Waɗansu kalilan sukan zaɓi yin aure su kula da 'ya'yansu ko da kuwa suna da damar samun ilimi. Yau ma shirin yana nan Amurka inda kallabin mu ta mako ta bayyana cewa duk da yake ba ta da sha'awar ci gaba da makaranta bayan an yi mata aure tana da shekaru goma sha takwas ta dace Allah ya haɗa ta da mai sha'awar ilimi. da ya yi ta karfafa mata gwiwa har ta kai ga yin digirin digirgir sai dai ta sha faɗi tashi kafin ta kai ga wannan matakin kamar yadda ta bayyana wa shirin kallabi. Mutane a gida a lokacin ah. sun san yanayin da kuna zuwa gida akai-akai a lokacin ko ko ya aka yi kin yi bayanin ah, ba kwa zuwa eh, gida. Eh, ba because a lokacin gaskiya duk kai bai waye ba kuɗi bai zama da walwalarsu kamar yanzu ba su mm-hmm. kuma a cikin matsayinka na ɗalibi dai kake tikiti mm-hmm. ba ba wayewar wannan aika zuwa gida ɗin mm-hmm. gaskiya ba ma iya zuwa gida hutu mukan shafa shekara biyar ma kafin a ce mutum ya je ko da na zo nan kasar ban koma najeriya ba sai da na haifi yarana na fara gida biyu suna shekara biyu ke nan sai da na kwashe shekara at least biyar mhm. kafin nan iya komawa najeriya eh, nan kuma zan sake koma gida da zarar an ji an ce ah, wani ya baro najeriya ya taho kasashen ketare kamar musamman kasashen yamma kamar amurka eh, ah. london da dai sauransu yan uwa da abokan arziki a gida tamkar suna gani ka kudance ka zama mai kuɗi. ba tare da sanin yanayin rayuwa a nan ba ya kuka fuskanci wannan eh, matsalar domin matsala ce ne ya gani na eh, akwai bambancin eh, fahimta akwai gaskiya wannan sabanin fahimta da mutanenmu na gida da abin da muke a nan in zan iya aran bakin da yawa wato mazauna ƙasar nan musamman 'yan najeriya da suke a nan ƙasar da suke da iyalai a gida gaskiya kowa muna aiki mai wahala aikin wahala aikin shara wanke wanke wanke ban wanda for sure in a gida ne kai din ma ba za ka yi ba saboda ai tsarin rayuwa ne da jama'a yadda suka sa ta to mu da Allah ya tsallako da mu ya kawo mu mm-hmm. eh, wato zan ce environment inda babu irin wannan girman kan mm-hmm. su ba su ɗauki kansu haka ba mm-hmm. sai zamana mukan iya yin irin wannan amma duk abu ne wato irin wanda bature yake cewa mindset ne yake bambanta rayuwar mutanen ƙasar waje da wanda suka zo ta da mazauna gida shi yasa aka fi tafiya wallahi ilimi ce ita kanta tana wayarwa da mutum kai in ka bar guri ka tafi wani guri za ka fara jin abin da ka bari ka ɗauke shi da babban mahimmanci to mutane a gida sai su ga kamar kuɗi gare ka ba ba haka bane aiki mutum yake yi awa tara awa mm-hmm. goma mm-hmm. a tsaye mhm. wani lokaci saboda aikin mutumin da ba shi da ilimi mhm. ba aiki ba na zama a ofis mhm. to har ne ilimin ma ba lalle wai don kana da digiri kana aikin zama a ofis ba a cikin ac to wahala kuma da tsari da discipline dole ka je aikin na in baka da lafiya sai ka ka takarda daga likita cewar baka da lafiya ba ba za ka iya ba in ba ka ba ka rasa aikinka. in lokacin hutu ne na musulunci kamar azumi da azumi haka muke ɗauka mai aiki mhm. mu tafi da ɗan dabinan mu da ɗan kulun mu a flask mhm. mu ɗauki break mu sha ruwa mhm. haka sallah to da wahala dai tsarin rayuwar amma haka na ake daurewa ake yi kuma har ka samu ka aika wa 'yan da abokan arziki taimako a Najeriya. Mhm. To ina ga abin da yake ƙara tallafa mana gaskiya ganin cewa a zamanin nan da 'yan shekaru mhm. dalar tafi naira auki. To wannan yana sawa sai a ga kamar yanzu in ka ɗauki 'yar dala ɗari ka aika ta gida. Mhm. Za ka da mutane da yawa za ka iya biya wa mutum hayar shekara guda ma. Da dala. Sosai. To akwai wannan albarkar da Allah ya riga ya saka wa ƙasashen na irin Amerika. To hajiya mun dawo kan abin da muke so mu tattauna a kai batun ilimi yaya aka yi daga shigowa da eh, ɗan certificate ɗinki na secondary na GCE mm. lokacin mm. a yau kuma kika kasance doctor. yau so lokacin da muka zo new york din na zo na samu mai gidana ba yadda bai bai taimake ni shi dama tsarin rayuwarsa na ilimi mhm. yana da irin irin wanda ake kira gifted din nan ne shi mhm. Mhm. mai gidana so mutum ne mai son yaran matarsa ta ilimi karatu so shi ya cusa min ra'ayin yi wannan certificate da ake kira a nan GED. Mhm. To ko a lokacin da aka ya siya min tsirkeken littafin GED mhm. na fara zuwa ba ma iya gamawa ba gaskiya a New York din ma. Mhm. Ciki ya shigo da laulayi na watsar. To da muka da nan din Missouri bayan na haifi yara na ya kuma irin ina mun fada a gaba cewa kiyi kiyi to na zo dai na yi wannan GED wanda yana ɗaya da eh, kamar. yana matakin wayek ne a lokacin ba na katse ki ba in ce dai ba kya son karatun da ni bai dame ni ba ban taba tunanin ilimin ba tun da a lokacin nan da na yi secondary school gaskiya ba na jin wani kunya an gaya muku irin ta biyun karshe ukun karshe ne kin ga ko a da can ma ilimin bai daman ba ban tsaya na kula ba wasa na yi ni dai kawai a lokacin secondary kawai an kai ni ne in girma eh, a yi min aure. Don ko a yanzu ana hira da ni zan ce da mutane kawai na an ban disiplin da digirin zaman gidan miji wannan kam na iya mhm. yadda zan zauna a zamantakewa da mai gidana alhamdulillah mhm, mhm, makarantar bata dame ni ba gaskiya to sai fara tunani eh na yi wannan shikenan aka zo kuma aka shafi shekara da shekaru na yi wannan na ci ban kuma koma makaranta ba sai da aka yi wajen shekara bakwai hmm. sannan na zo na koma makaranta hmm. kwaleji kenan irin kamar community college community college hmm. a gida kamar su watan su kamar su sa'adatu rimi college of eh, health da dai makamantan su idan za mu kwatanta a kano kuyar karatu kowa kin san kwakwalwa iri iri ce da sha'awa ba na son karatun sai na ce bari in yi kwamfuta aikin hannu mhm. abinda zan yi sarrafa wani abu da hannu na in kalle shi sai kwamfuta ta fara ban sha'awa mhm. to da yasa na shiga kwalejin sai na fara kwamfuta science digiri mhm. na associate digiri kenan to sai na zo kuma na samu cikin data ta uku iman kenan laulayi da waye shi ma sai ba a kuma ba karasa shi ba to daga nan dai tafiya ta tafi shekara da shekaru i think an kwasa ya yi shekara goma na da a makaranta hmm. sai 2016 2016 mm-hmm. na taho najeriya da na zo najeriya ina da a lokacin kafin 2016 dai ina da wannan kwakwalwar ta wata neman wato business ta yi ta sana'a sana'a eh to dama na gaya miki da reno na fara sana'a mm-hmm. to sai renon nan da ya bi ni ɗaya da ɗaya da biyu sai zo har na buɗe gurin reno a gida na babba wanda daga da can shekara goma da suka wuce ina lura da yaro ɗaya to yanzu ka zama citizen a missouri in kenan aiki eh ina da takarduna na zaman ƙasa da komai zan iya komai mhm. sai na buɗe gidan reno a cikin gida na a basement kamar yadda kike faɗa basement mhm. to ina iya lura da yara goma har na ɗauki mai aiki da take taya ni mhm. a tafi dai na samu experience na reno tunda idan za ka yi renon sai ka je ka yi certificate ba digiri ba ne za ka yi dan training akan yadda za ka lura da yara ka san suna da me mm. suke bukata ne na mm-hmm. dai sarrafa rayuwa mm-hmm. to irin wa'annan yan ƙananan har kuma sai na zo business mind din dai ta ƙaru har sai na buɗe yan karaman makaranta ta renon yara mm-hmm. to mhm. ina da skill ake cewa kenan na renon yara hmm. na tafi najeriya hutu a 2016 da na tafi najeriya hutu sai zamana aka zo ana ɗauka ta ma in taya makarantu wato training malamansu. Wannan kwarewar da kika yi dan certificate din dan aikin nan da kika fara da wani yake rainawa da kika zo eh. kika dan yi certificate gashi ya zama an fara bibiyar ki. wannan dan kwarewar da kika samu wannan dan kwarewar duk da ba digiri ba ne mhm. ina dai da experience saboda na daɗe na aikin kallabin mu ta mako hawa mustapha babura da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a wannan mako sai ku kasance tare da mu mako mai zuwa lokacin da za mu shigo da wani sabon shirin kada ku bari a baku labari. Muna godiya ta musamman ga abokiyar aiki Aisha Ma'azu a nan birnin Washington DC da sauran abokan aiki da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin a madadinsu duka. ne alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Ya adalla Masu raro da haka ne kuma ka ƙarshen mu na yau baki ɗaya. Sai a kasance da mu da ƙarfe shirin na safe gobe litinin idan Allah ya kai mu. Inda za mu kawo muku wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin baban gida Jibrin da ya taya na kawo muku shirye-shiryenmu na yau da baba ya kowa makeri wanda ya haɗa tare da bada umarni. Har ma da injiniyan mu na yau, nisar fila Hashin gumi da ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.